kice kaɗai duniya guna kice farin cikin rayuwa guna matar bahaushe komai take so a yi mata gidan bahaushe kun soyayya a soyayya ba arziki soyayya ba aziya. sai gaskiya cikin lamari soyayya gaskiya ce kome kike so zan miki kome kike so zan baki gori na ki kasance tare da ni ni na ba ni san Ni zambiya. Na amina. Ta zama mai haƙuri. ga duk sanda aka zo aka gaya maka wata mummunar magana wadda ta bata maka rai a zuciyarka sai ka dinga kira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kar ka yadda ka ɗauki hukunci da furcinsa na farko domin yawancin furcin farko ana yin sa ne bisa rashin dogon tunani don haka ka ba mu wanda ya bata maka rai dama domin mai yiwuwa da kansa zai iya baka haƙuri domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce haƙuri haske ne kamar rana don haka yana da ƙuna. amma idan ka yi shi ƙarshe kai ne za ka rabauta kuma haƙuri ana yin sa a matakin farko sannan mafificin haƙuri shi ne za ka yi shi kan wanda za ka iya ɗaukan mataki amma kuma sai kai haƙuri dan Allah. Insha Allah na zan yi kokari na ga wannan nasiha ta kuma insha Allah zan yi kokarin ga wannan hakuri da kike yi mai nasiha a kan shi na kokarta na insha duk inda na samu kai amin ina Allah ya kara lafiya Allah ya tsawo da kwanin Allah ya maka Allah ya maka Allah ya maka kake bari kina kaman wani dabbobi. Sai ka ce ba san darajar mutu ba. Kuma haƙuri ana yin sa ne a matakin farko. Sannan mafificin haƙuri shine ka yi shi akan wanda za ka iya ɗaukan mataki. Amma sai ka yi haƙuri don Allah. A ɗala, yi haƙuri ba wani abu bane. Kuna tafiya ne sai na lura daga wannan jakar waya ku ce ka faɗi kuma ba ku lura ka faɗi ba. shine na biyo nake muku abu amma dalla idan kiran da ne muku ya ba ku abu da ah, ya ba ku shi dalla ku abu ga wayar karba san kin ga shi ke wayan ki ne ma ya faɗi kin sa ina tawar bawan Allah musifa to ya haƙuri yanzu kin ba kafin yanzu mu ƙarasa kullum magana ki kenan dan zan kasar nan kamar wacce zan duniyar nan ai kina kin san ba ni ko kuma kin san ko ina je ma ai muna kin yi alkawari duk inda kika je zaki ba da labari na mai daɗi sosai to shi kenan je yanzu mu Thank you. har ka yi ta to kai take wa rana sama da wanda ka yi wa sadaukarwa domin <sighs> za ka samu farin ciki da walwala a cikin zuciyarka fiye da na zahiri a duk lokacin da kai kake lissafa rayuwa ba rayuwa ke lissafa ka ba to ka fi kwanciyar hankali da jin daɗi cinyewa shine a ko da yaushe ka kwanta cikin walwala ba ka da damuwa da komai a cikin rayuwanka na rasa iyayena ne bayan na ya aure iyayena sun rasu ta hatsarin mota kuma ina da lokaci ina da kuma daman da a kulliyomin ina musu addu'a to kin gani ba da wata rayuwa mai daɗi kamar wannan amma na yi mamaki ta lokaci ɗaya da kika canza a matsayinki na babbar yarinya amma ko da yake kaki nan jiya iyo kamar wata baki taɓa haihuwa ba saboda tsabagen ji da kyau da gayo da kike da shi <laughs> ah, ƙawata kenan Allah ya ban mu tare. Amin ya Allah haka ne. kuwa. kin ga kun yadda aka yi min kwatancen gidanki ni fa wallahi ba ma fa yadda ba gidanki bane ba sai da na shigo fa na ganki a cikin gidan fa sannan fa na yadda cewa gidanki ne kin ga kaman gidan ya min kaɗan ko ne kusan haka din ne kin san me matsalar mu mata bari in gaya miki wani matsalar mu ta mata a yanzu shine idan har da za ka fahimci abin da kake so to ba za ka taɓa shan wahalar rayuwa ba kuma da mata ba su yi yawan yin faɗa da mijinsu ba ina so ki san wani abu tsakanin harshe da haƙori ma ana saɓawa kuma sukan dawo su shirya za ki ga harshe yakan iya cizon haƙori haƙori yakan iya cizon harshe amma kuma sai daga daga baya za su da su zauna guri ɗaya suke to haka rayuwa yake idan har da mata mun fahimci haka to da ba za mu taɓa shan wahalar rayuwa ba kuma ki sani aure ibada ne ga ya mace babu wani mutunci a rayuwa da ya mace take da shi kamar aure salamu alaikum alaikum salam Sanda zuwa. Yawwa. Ina gajiya. Aisha da ah, haka Ka ce yau ka ɗauko shi. Ƙwarai kuwa. Ya kan ma naki. Da shi. Alhamdulillah. Na san yau kan yana damun ki. Baki samu dama kin je kin ɗauko shi a makaranta ba shi yasa na hanzarta na san yamma ta fara na ji Islamiyya na ɗauko shi. Yanzu haka jira na ake shi yasa nake ta hanzari yanzu in koma in same su. Ina yini? Lafiya lau. hawa goshi a ji a canja masa kaya ko? bye my boy sai na dawo bari in sa shi a aiki sai in bar raka har sai kin wani raka ni? ai ka sani na ba dole sai na raka ji haka shikenan barakin biya. Osi gidan bahaushe gidan bahaushe gidan bahaushe dabbobi sai ka ce ba ku san darajar mace ba um, hajiya ku yi hakuri da Allah ba wani abu bane kin ga wayar ku ce naga ta kusa mutu ina jin daga jakar wannan bayar Allah ta bani kuma na lura na ga ba ku san ta faɗi ba ne na biyo nake muku abu amma Allah idan kiran da ne muku ya ba ku hakuri da ah, ya ba ku Da Allah ku yi hakuri da wayar ku ya haka ya naga kin yi tagumi lafiya kamar shine ya taɓa tsintar wayan mu ni da ke ya bamu ko eh shine wannan yaron dama ɗanku na ke da shi kinga kinga wannan shine mijina shi na aura kuma har Allah Ubangiji ya azurta mu da ɗa guda ɗaya wannan ɗan da kika gani. To shi na aura. Kin san lokacin da muka yi aure ya canza min waya. Daga ƙarshe ma dai ya canza min sim baya son na waya da kowa. Amma idan har mutum ya kira ni in ya yaba da hankalin wanda ya kira ni zai ce in ci gaba da waya da shi. Shi sa ma kika ga ko kiran ki ban yi ba. Allah ya kyauta tunda haka kika zabar wa kanki live live ka wannan kinga <laughs> mai hali baya fasa halinsa ke dai har yanzu baki canza halinki ba kinga ki bar ki ba na son kuɗin ki ba abin da na nema na rasa a cikin gidan nan ba abin da mijina bai wadata ni da shi ba ai shikenan dama ai tausayin ki na ji shi yasa na dauko na baki amma tunda ke ba ka tausayin ki ai shikenan kin ga na fahimci ma cewa ke ki san komai a cikin wannan harkan aure na ba saboda haka ki tashi mu shiga daga ciki ya kamata a ce in baki labarin abin da ya faru tashi mu shiga daga ciki akwai maganan da zami to shi kenan kusan kullum sai na yi mafarki makamancin haka anya kuwa ba na fara damuwa da shi ba ne amma idan kuma damuwa na fara yi da shi me yasa zan dinga mafarki kullum mara daɗi haka ya kamata na fara tambayar kaina wace ce ni kuma me na fi so a rayuwata shin ya kuma zan yi in yi amfani da abin da nake so idan har na gano shi na farko dai ni mace ce mai kuma tarin samari saboda allah ya albarkaci rayuwata alhamdulillah na kasance mace ce fara ne mai kuma farin jini abin da nake so a rayuwata kuma shine aure a inda zan zama sarauniya ko da ko ni kaɗai ce zan dinga mulki na har cikin raina ba tare da sauran mutane sun yadda ba kaga kenan ina so na sami cikakken yanci idan kuma na samu wannan yancin ya zan yi amfani da shi lalle zan yi amfani ne da shi ta hanyar da ta dace <sighs> to a ina ya kamata na karkata tunanina shin wa nake so a cikin tarin samarina neman inda yake sai da na nasara na samu inda yake amma fa ban tashi zuwa ba sai da na shirya tsaf <sighs> na yi ƙoƙarin neman inda yake zama ne da daddare wata rana sai na je na same shi da shi da abokin shi suna zaune suna yi. Mutane imani ya yi karanci, an manta za a mutu? Wani abu ne ya faru abokina? Kwarai kuwa. Yanzu fitar da na je zan yi wani aiki. Eh. Sai ga wani bawan Allah ya zo a wata mota da babbar riga kamar mutum arziki yana wani takama. Sai ya zo samu wani mai sai da mai sai kamar da Allah zama min fasta ɗaya. in ka ga mutum irin wannan falle ne mota ba za ka dauka na dan iska bane mutumin nan aka ba aka zuba masa mai ya tsaya kamar zai dauko mota kuɗi a mota kawai da ya kikin din mota sai ba ta wuta to muka za muna mamaki wai shikenan zamani ya tafi da imanin mutane ka sayin da rayuwa ta sai da mamaki

ina fatan dai lafiya da fatan dai ka gane eh na gane ki ke wadda idan aka kira sunanki kike yin saurin fushi amma kuma kina da saurin sauka idan har aka baki hakuri ta yaya aka yi ka san wannan abun alhalin kuma baka san ni ba duk mutumin da yake da saurin fushi yana da saurin sauka wanda abin haka yake psychologically ba wai ni na fata ba ina fata dai yanzu ba laifi na kuma yi miki ba a'a ba kai laifi ba hasali ma na zo ne na baka haƙuri akan abubuwan da ya faru kuma akan abubuwan da muka yi maka da ni da gawata bai dace ba shi yasa na zo ba ka haƙuri da fatan kuma haƙurin nawa zai sami shiga a cikin zuciya ba komai shi haƙuri ana yin sa ne dama a lokacin da aka yi fushi kuma ana yin shi ne domin samun lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala mukan yi fushi har mu faɗa da junanmu idan mun kasa yin haƙuri wanda daga ƙarshe mukan zamanto mun yi nadama kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku zamto masu haƙuri saboda haka babu komai na riga na yi hakuri tuntuni kuma na yafe miki Allah ya kara mana hakuri amin haka ne magana ka gaskiya ne amma idan har ba damuwa ina so in samu namban ka mu dinga gaisawa lokaci mai lokaci ba matsala wannan ya fi komai sauki sai dai ba a kira na da daddare ba wani abu ne dai kawai wannan tsari baka tambaya ba. Ah, kin ya zarbabi ne. Domin da kin yi shiru zan tambaye ki, domin babu wani namiji mai tunani wanda kwakwalwarsa take aiki da zai tsaya yi magana da ke ya samu irin wannan damar ya bar ki ki tafi da ki ba tare da ya nemi ya san sunan ki ba. amma ni da farko suna na musulmi. Allah sarki, ni kuma suna na Hawwa'u. Hawwa'u, masha Allah. Insha Allah, zan kira ka akan lokaci muna gaisawa kuma insha Allah zan kiyaye lokacin da zan daga kiran ka na Allah ya mana jagora ba kai da mutan gida daga wannan lokacin muka fara gaisawa a waya har ta kai mun saba da shi sannan duk lokacin da ba mu yi hira da shi ba ban da cikakken kwanciyar hankali kwatsam sai wata rana ya daina daga wayata ya kuma canza wajen zama da daddare hakan ya sa wata rana na tashi da kaina na je da rana har wurin da yake aiki na gani me yasa in na kira ka baka daga mun waya yanzu idan kai ne wa haka zaka ji daɗi hawa'u mu koma mu magana a gefe maganar ba za ta yi daɗin yi a bakin titi ba kuma maganar da zamu mu yi da ke tana da sauki ce min maganan na da tsawo kuma har yanzu na ji kayi shiru to gaskiya ni ba zan ce komai ba hawa har sai na ga hakoran ki a waje kaga ifa ba ba fa maganan wasa nake yi ba da gaske nake yi akan me yasa na kira ka baka daga min waya yanzu idan har kai ne wa haka zaka ji daɗi hawa ki hakuri kin fi karfin haka a gurina na kuma na yi wannan abun ne domin neman masala'a taki da tawa kin ga wa muna ƙawance da ke amma na san cewa dole mu zai zo ƙarshe wata rana idan kin yi aure ya kai lokacin da idan mun zo muna magana da ke ba kya sauraron samarin ki hawa a cikin samarin ki akwai wanda da yana yawan kamun aiki amma saboda ke yanzu na lura ya daina kamun aiki to har yaushe za a ci gaba da haka shi yasa na zauna na yi tunani na ga cewa wannan abin bai dace ba ya kamata na janye jikina domin na ba wa samarin ki dama su ci gaba da zuwa gurin ki dan karki su ce kina musu wulakanci aini kaina fata na in ga ranar da Allah zai kawo min ranar aurenki mun sha shagali amma ban yi wannan abin don ɗanki ya ɓaci ba ne amma in ranki ya ɓaci don Allah don annabi ke haƙuri wannan ba dalili ba ba kuma wannan ba uzuri ba ne ba ni ba ƙawance nake da kai ba ni son ka nake yi kuma kai zan aura kaga idan har baka suna ka fito fili ka gaya min in san halin da nake ciki kawai shine magana amma maganin da ka faɗa ba ta baka da wani hujja kin ji abin da ya faru tabbas wanda ya damu da rayuwanka shi ya fi cancanta da ya zama mijinka na fahimci cewa kina son mijinki da yawa amma fanni har yanzu ban gamsu da abin da kike gaya min ba amma idan allah ya kai mu zan sake zuwa ki ɗora min daga inda kika tsaya <laughs> ki dai ƙawata ba ki taɓa canza halinki ba ni hali baya fasa halinsa <laughs> kinga ci abincin nan tukunna idan kin gama sannan sai mu karasa sauran magana to shi kenan babu damuwa gidan bashi gidan bashi gidan bashi muna lafiya ya aiki an kammala ko an kammala alhamdulillah ko wani kai ko kace ayi ma za a yi balle kuma ka ai ni na sani ni na sani wallahi sai dai kuma gashi ba karamin canji a jikina sai dai ina dawo Allah mai karka dawo muka san juna a to ai gara kaga ka sanarwa da mutum tun kafin ka tafi ko godiya nake dama ba ke wuce a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga ku duk masifar da muka tsinci kanmu a yau a gidan nan wannan yar iskar ce ta jawo mana kana sani ka aikata haka ƙarya kake dan Allah ce ki haƙuri ki min izini na je suke ta ba zan taɓa baka wannan izinin ba Alhaji Karami dan Allah dan annabi Alhaji Karami ka zama namiji jajirtacce mana da zaka iya sarrafa kowace irin mace ce ka dan ƙara ganin ka da ita ya kamata ki riga yadda da kaddara ba zan yadda da kaddara ba saboda ba zan yadda ka dora wa kaddara abin da bata sani ba ni kina da hankali kuwa ban da shi ko zaka ara min naka abu kaɗan kika ƙara a cikin halayenki na baya wato yi min magana